الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب إذا ركع دون السبت باي مي بياني إذا يي ركوعي باين سهوشا أكو صلاة كو بابو حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حدثنا همام عن الاعلمي هو زياد عن الحسن عن ابي بكر انه حقيقه cewa شيء أبو بكرة انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم يا تكي قال نسكن ركوعي فركع اي ركوعي قبل غباني ان يتدعي للسفر غباني شي كاي غسو سي ركوعي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يهدى منزو الله أبن دفعه غريشي يا ترد منزو الله نا نصلى ya yi gudun kai kasance wannan raka'a ta kuce mai sai ruku'i bayan sahu bayan an ɗauko daga ruku'i sannan shiga cikin sahu faƙala sai manzo Allah ce mishi zadaka Allahu hisan la ta'ud zadaka Allahu hisan Allah shi ƙara ma kwaɗayi na son alheri Allah shi ƙara ma kwaɗayi na son ibada kada ka sake haka kada ka sake irin wannan abin da ka aikata to nan manzo Allah ce mishi zadaka Allahu shi la ta'u. Allah shi ƙara maka kwaɗayin son alheri amma kada ka sake nan yayi raka'a yayi ruku'i bayan sahu bayan an dago daga ruku'i sannan ya shiga cikin sahu to nan sai wasu maluma suka ce tunda manzo Allah ce mishi zadaka Allahu hirsan la ta'ud watan kada ka koma in ka koma sallar ka ta ɓaci wasu ko sun kace a'a ba ana nuhin ba manzo Allah na nuhin sallah ta ɓaci ba zadaka hir hirsan Allah shi ƙara ma kwaɗayin son ibada amma la ta'ud kada ka sake irin wannan aiki wannan amru istihbabin na ya ce la ta usuratin istihbabin na ba amru jubin na ba wasu wasu maluma suka ce a'a irshadun na ila ma kula abdu fil mustaqbali shi ya sheshi na zuwa ga abinda an mahihici nan gaba kada ka sake irin wannan aiki rashin yin haka ne shi yake don haka maluma sun ta akan akwai sallah ta yi wasu sun kace babu sallah ta yi sun dogara da hadisi na wannan wa bi tunu abadin. wanda ya kasance Abu Dawud ya ruwaito shi Tirmidhi ya ruwaito shi Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi sannan kuma a wannan Ibn Hibban al albusi ya ruwaito wannan hadisi hadisi ne na wa bi tunu abadin wanda ya kasance daga wannan ya yi riwaya hilalun ya safin ya yi riwaya hadisi an wa bi tunu abadin daga wa bi tunu abadin. A ce <clears throat> yace sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya salla fallan man sarrafa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tai ra'a rajulan yusalli wa hadahu ya ga wani mutum na sallah duna safi bayan safu wa hadahu shi kadai fa amaruhu an da salata manzo Allah kore shi da cewa shi mai da sallah shi wannan mutum wanda ke ya sallah bayan safu shi kadai sai manzo Allah ce shi sake mai da sallah tai to bisa ga wannan sai maluma sun ka tai akan cewa kowace maraka a duna safi wanda ya yi ya abin nan ruku'i bayan sahu daga baya shiga cikin sahu shi ma manzo Allah ce zalika a yusallata ashe kenan in ya sake bai da sallah kenan sai suka hada wannan hadisi da wancan hadisi suka gwama ya su to wannan maluma sun yi sabani akan wancan hadisi na wa su tunu ma'abadin a cewa manzon Allah ya ga wani mutum ya yi sallah bayan sahu shi kadai manzon Allah ce shi mai da sallar shi to bisa ga wannan a ihtilafa hadal ilmi malumma sun yi sabani akan wannan fi man salla wa hada duna safi ga wanda ya salla shi kadai bayan sahu nan ga da naha'i da ahmadun hanbalin da ishaq ibn rahawaihi sun ka tahi akan cewa Salatu hu fatidatun wanda ya salla shi kadai bayan sahu salla ta ba ta ciya ce wannan shi a kaulin naha'i shi a kaulin ahmadun hanbalin shi a kaulin na wannan ishaq ibn rahawaihi wa'annan maluma guda uku su suka tafi akan cewa wanda ya sallah bayan sahu bai da sallah suka riko da zahirin wannan hadisi na hadisi na wa sutunu abadin. da malikun anasin da shafi'i da auza'i da ashabun ra'ayi watan ali abu hanifa da shi da mabiyanai ba ta ce akan cewa sahu sallah ta inganta ce akwai sallar shi suka ce nan ga ashe kenan wa amruhu wa amrun nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu umarnin da manzon Allah ba wannan mutum bil ayati ce mai da sallah shi mai da sallah te Allah istihbabi akan mustahabbanci na an kace shi mai da sallah dunal ijabi ba akan wajibci ba to bisa ga wannan ma suka tahi ga harsai guda ga harsai guda biyu wannan hadisi na zadakallahu Allahu fi ul wannan hadisi shi anna abubakarata shi kuma ce ne ga hadisi shi an hadisi na wannan wa bi sunu abadin. ashe kenan wannan harsan guda biyu dukkanin su an kada su malum ma suna da kauluka guda biyu gare su kaulukan wa'a sun ce sallah ta yi babu kumi ta inganta shi a kauli na a malikum na anatin da auza'i da shafi'i da asabun ra'ayi su sun kace sallah ta inganta wa suka ce sallah bata inganta ba shi a kauli na maluma guda uku ibrahimu naha'i da Ahmadu Hanbalin da Ishaq ibn Rahawayhi su sun fita akan cewa ba ta inganta ba to sai Shafi'i radiyallahu anhu yace wannan hadisi na wa da sunan ma'abadin shi na da illa yace na jo su maluma daga cikin hadul ilmi maluman hadisi sun ce hadisin ga na su da ma'abadin shi na da illa illa da a ciki ne ko hilalun ne safin ya jingina hadisin ga an wabe ta sun kace wani lokaci kuma ana samun tsakani tsakanin an samu tsakani tsakanin wabe sunan ma'abadin da wannan da da hilalun ne safin hilalun lissafin kenan akwai wani mutum wanda to hadisin ga gare shi sannan a wannan a sannan ibnu ma'abadin an gano wannan to in bisa ga haka na ashe kenan kaga hadisi na hadisin ga na wasu da to hadisin ga yankake na ba mutasili bane don haka shafi isa ce to na ji malum masu na illatar da wanga hadisi saboda wannan illa wasu kuma sun kace a'a babu tsakanin babu kowa tsakanin wata hilalun lissafin da ibnu ma'abadin hadisi kenan mutasilina ba ina ba wa sun ka akan cewa akwai tsakani an sha hadisi ya zama kadi in ya zama kadi ya zama illa kenan ibn hibban radiyallahu anhu abdi shi ma da ga abin da shafi yayi ga wannan hadisi shi ko sai ce babu cin illa yace saboda hakika da wani da wani da wani da wani sun yi riwaya an hilalin an wabi sata an hilalin an wabi sunan abadin da gaiwa tun babu wata wasu da don haka hadisi shi na ingantacce ne to in dai mun dauki hadisi ingantacce na mu doka bisa ga haka hadisi da shi da hilafa matsala hilafa gare ta gun malumma wasu sun tahi akan cewa hadisi wanda sallah bayan sahu bai da sallah wasu sun tahi akan cewa wanda sallah bayan sahu shi na da sallah zalika Allahu sallata babu itimamu takbiri fi ruku'i ba mai bayani akan watan cika kabbara cikin ruku'i babu itimami takbiri cika kabbara fi ruku'i hamma cikin ruku'i ka ja kabbara har cikin ruku'i sannan ka ishe ta Allahu akbar ta cikin ruku'i sannan ha kare radin nan ya kasance ka kai karshen hudin ta kana karshen ruku'in ka qalamna abbasan abdullahi ibn abbasan yace annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fihi cikin wannan hadisi kuma malikun al-huwairisi an yi ruwa daga malikun al-huwairisi shi ma ta akan cewa itimamu takbir fi ruku'i haddathna ishaq haddathna ibn shahin al-wasiti qala haddathna halidun al-hazza'u anna jurayri daga jurayri anna jurayri daga jurayri iyasin an abil an abil daga abul ala'i yazid ibn abdullahi an mudarrifin daga mudarrifun abdullahi an imran daga imran ibn husainin ce yake ma annabi salla yayi salla shi imran husainin salla ya sallama aliyin tare da aliyu radiyallahu anhu bil basar ta jatancen musura fa qala ce fa zakkarana hadha rajulu zakkarana hadha rajulu wannan mutum ya tunatar da mu salatan sallah kunna da mun ha kasance nusalli ha muna yin ta ma rasulullahi ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji shi Imran Hurayra ah, inji wannan Imran Husaini ya yi sallah tare da alimin Abi dalib radhiyallahu anhu da an ka sallami sallah sai ce hakika wannan mutun ya tunatar da mu sallar muka ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakara ya ambaci annahu cewa shi kana ya kasance yukabbiru shi na kabbara kullama rafa'a wa kullama wada'a kullama rafa'a duk lokacin da ɗaukako wa kullama wada'a da duk lokacin da duka watan kenan kowane lokaci shi na kabbara shi na kabbara lokacin dukawa shi na kabbara lokacin ɗaukakowa to wannan a hadisi haka yake akwai daga cikin sahabbai wanda kasance suka bar kabbara in ba kabbara haramci ba a wannan a Usman Affan radiyallahu anhu an ce shi ya fara barin kabarbari cikin sallah lokacin da kasance ya tsufa bai iya daga murya sai kowa hijja sai kasance bar haramci da shi ka dagawa a jiya amma sauran kabarbari ne sai kasance asace suka yanzu haka Usman suka ce shi na asatawa Usman suka ce a gaba ɗaya bai kabarbari to don haka shi kuma muawiya radiyallahu anhu zo shi ma sai kasance haka kai bayan mu'awiyar shi ma da yaro zo sai kasance haka kai to sai kasance abin sayyid tahi bayan kabbara haramci ba a kowace kabbara ga sallah to baya ga haka nan sai kasance Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya kasance shi na kabbara duk lokacin duka da lokacin daukakowa to shi na sai din shi Imran Hussein ne ce haƙiƙa wannan mutum ya tunatar da ni sallama zo sallallahu alaihi wasallama suna Abdullahi na Mallama qala أخبرنا مالك أنني حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمى عن ابي هريره annahu kana ya kasance yusalli shina sallah bihim da su yukabbiru shina kabbara kullama hafada duk lokacin da duka wa rafa da lokacin da daukar kai ne fa sarafa idan ya sallami sallah qala sai ya ce inni haqiqa cewa ni la hukum salatan salatan nahi ku kamantawa da sallah bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sallama duk lokacin da duka da lokacin da babu itimami takbiri fi sujudi babu mai bayani akan cika kabarbari cikin sajada hadisna abu nu'mani qala hadisna hammadun an gaila min jaririn an mudarifin abdullahi قال صليت نا صلى خلف علي بن ابي طالب با علي بن ابي طالب رضي الله عنه انني وامران حسين فكان يا كسانce اذا سجد ان يسجد كبر هنا كبر شنا ce babu itimami takbiri fi sujudi fakana ya kasance idza sajada in yayi sajada kabbara shin idza sajada in yayi sajada kabbara shina kabbara abin da ka nuhi nan ga wai ba haka ɗaya shi ka dukawa ba sanu alohi ta su babu kabbara babu takbir fi sujudi wa idza rafa ra'sahu in ya dagu kai in ya dagu kai ne kabbara shina kabbara wa idza hada min raka'atayn sannan kuma ta in ya zabu daga raka'a biyu bayan ya raka'a biyu ya kare kaga lokacin da ya raka'a ta farko yayi raka'a ta biyu zamzai in ya zamzai kabbara ai an kiyaye da wannan ko to kaga ashe ya kamata kashi tashi da kabbara to ya kasance kuma sha tashi da kabbara wannan ma qadda salata lokacin da ƙare sallah a hazabi yadi imranun husaini imranun husaini sai ya riƙe hannuna wata inji inji inji wannan inji na abdullahi sai ce imran dan husaini sai ya riƙe hannuna fa qala ce qad haqiqa zakkarani haza wannan ya tunatar da ni salata muhammadin sallan muhammadu sallallahu alaihi wasallama au qala ko ce laqad sallabina laqad sallabina yayi mana sallah salata muhammadin alaihi salatu wassalam yayi mana sallah irin sallan muhammadu sallallahu alaihi wasallama hadathna amrun aunin قال حدثنا هشيم عن ابي بشير عن اكرمه قال كي صليتنا صلى رايتنا رجلا وني متون عند المقام غم مقام ابراهيم ابو هريره شي كمنه shi ya ga wani mutum gun maqama ibrahim yukabbiru shina kabbara fi kulli hawdin da dukkanin dukawa wa rabin da dauhakowa babu babu itimam bi takbir fi sujudi yukabbiru shina kabbara fi kulli hawdin ga dukkanin dukawa wa rabin da dagu kai ne wa iza qama in yan miƙe wa iza qama in ya miƙe wa iza wada'a haka nan kuma in ya duka fa habartu ko fa habartu na abbas ni ba abdullahi na abbas labari radiyallahu anhuma Allah shaida da su qala yace aw laysa tilka shin wannan bata kasance ba salatan nabi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ummalaka ba uwa gare ka wai kai rashin uwarka wai abin da kamar hinan ga wai kai baka san wannan sunna ce ta manzo ba daga cikin sunnoni ne yin kabbara duk lokacin duka da lokacin dauka kowa sunna ce daga cikin sunnoni manzo sallallahu alaihi wasallama na sallah babu takabiri idza qama min sujudi ba mai bayani akan kabbara in yin miƙe idza qama min sujudi in miƙe daga sajada hadisna musa ibn isma'il qala ahbarna hammamun an qatada daidai mutuku hadisna musa ibn isma'ila qala ahbarana hammamun huwa ibn haya an qatada daga qatada an ikrama daga ikrama qala ce sallaitu na salla halfa halfa shayhin bayan wani tsoho bai makka can makka fa kabbara ya kabbara isna tayi wa 20 takbiratan ya kabbara kabbara 22 dan kowace raka'a tana dauke da kabar guda biyar ta ga idan mutum ya kai karshen ya karanta fatiha ya aza sura to zai kabara zai ce Allahu akbar dai kenan in ya dauko zai ce sami Allahu liman hamiduhu in ya tashi cikin sajida zai ce Allahu akbar in ya dauko sai ce Allahu akbar in ya duka zai ce Allahu akbar in zai miƙa zai ce Allahu akbar yana da kabara biyar kenan to wannan bari guda biyar su a cikin raka'a ta farko su a cikin raka'a ta biyu to raka'a ta biyu kaga da ya kare ta ai kabbara ce ta biyar zamne yi ta to sannan in zai miƙa kuma zai kabbara to kabarin nan ta tashi ba ta cikin waɗancan kabarbarin guda biyar sannan kabara haramci ba ta cikin su muna da kabarbari biyar biyar gida hudu kabara ashirin kenan ga kabara haramci ga kabara miƙewa daga raka a tabi. sun zan kabara ashirin da biyu kenan shina ce ya kasance shina kabara, isna ta yi wa ishirin ta kabiratan shina kabara kabara ishirin da du kotu na ciyar ibn abbasin inna hu ahamaku wannan mutum shina da karamcin hankali kalilu a wai ahamak ne in ba wawa ba in ba mara hankali ba ka zasu kwashi shi kan mara 20 cikin sallah saboda su sun ga ambarin su Fa qala laka ummaka watan uwarka ta rasa ka wai uwarka ta yi rashin ka sunnata abul qasim sunna ce ta abul qasim sallallahu alaihi wasallama wa qala musa musa ne ya yace hadisna banu abanu ne zai da al'adaru ya faɗa muna qala yace hadisna qatada qala hadisna ikramatu a ba mu da Allah a tsaro ka gana shi da ta hadisi yake shi kun wance ne ga da ana yake to ka roki akwai ta dalisi don haka kuma kawo shi ta hadisi na ya haywanu bukhari qala hadisna Allah yasu an uqaila an min shahadin qala ahbarani Abu Bakar ibn Abdul Rahman ibn al-Harithi annahu sami'a ya ji Abu Hurairah yaqulu Abu Hurairah shi na cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance idza qama ila salati in ya miƙe ga sallah yukabbiru shina kabbara hina yaqumu lokacin da miƙe tsaye sun mai kabir sunan shi kabbara hina ka lokacin da ruku'i sun mai kulu sunan shi ce sami Allahu liman hamidahu hina lokacin da rafa ya dago wa sulbahu tsatso ne hina rafa lokacin da dago sulbahu tsatso ne min raka'ata daga raka'a sun masa annan ya kulu ya ce wa huwa qa'imun shina tsaye rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu ce rabbana lakal hamdu wannan hadisi ya bayyana da cewa manzon Allah shina tarawa tsakanin tasmi'i da tahmidi kaga can ya ce shina cewa sami Allahu liman hamidahu sun mai qudu rabbana wa lakal hamdu ga tasmi'i can ga tahmidi liman ya game su guda ashe kenan liman na game su shina game tasmi'i da tahmidi wannan shi ya ni Shafi'i da Ahmadu ibn Hanbalin da ya Ishaq ibn Rahawayhi da muhammadu Hassan Ashaibani da abu yusufa a asabu abi hanifa su sun ka akan cewa liman na game kabar bari gaba ɗaya shi su lokaci guda Hilafan li malikun anas da malikun anas da abu hanifa da ahmadu fi riwayati an huga cewa da gare shi liman bai ga mai sami Allahu liman hamidu da rabbana wa lakal hamdu hujjatu tana tahi manzo Allah na cewa fa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu ashe ma shi ke cewa sami Allahu liman hamidahu su kuma mu su ku ce rabbana wa lakal hamdu wannan kuma shi a sabani sun ka samu amma wancan kauri na cewa liman na cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu shi a kauli na jumhurin maluma dan mun samu maluma da yawa cikin shi mun samu a shafi'i da ahmadun hanbalin da ya saƙo ibn rahawaihi da muhammadun hasan ashebani da abu yusufa dukkanin wannan sun tafi akan cewa liman na game su da shafi'i da abu hanifa da ahmad fi riwayati anhu sun tafi akan cewa ba su gamewa don haka wanda game ba a ganin laifi ne kuma ba a shaya kuskure sunna ce daga cikin sunanin manzo sallallahu alaihi wasallama qala abdullahi qala abdullahi ibn salihin abdullahi ibn salihin katibul laysini shi kuma wannan ya hayyun bukairin rawina al-laysin sun samu sabani kaɗan na ga riwaya qala abdullahi wa lakal hamdu shi ga riwaya ta wannan ya hayyanu bukairin a an laifin sa'adin a ga sashi riwaya rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu shi kuma riwaya ga wannan abdullahi bin sahib a abdullahi bin salihin katibul laythi shi kuma ga tashi riwaya rabbana walakal lakal hamdu rabbana walakal lakal hamdu ga tashi riwaya ta wannan abdullahi bin salihin katibul laythi Allah ibn sa'adin an a ibn shahabin ita kuma raya ta hamdu bukairin daga daga lesu zuwa nan ga shi kuma rabbana lakal hamdu at-tanbihu ala itlafi riwayati wannan tambihi na akan sabanin riwaya riwaya ta hamdu bukairin yasin da riwaya ta wannan abdullahi bin salihin katibul laysi yasin wanga katibul laysi na shi kai mai rubutu shi amar rubuci ne amma buhari radiyallahu anhu bai cika kawo riwaya ta wannan ba abdullahi bin salihin katibul layti allayti sai dai shi kawo cikin mutaba'a kaga kawo cikin mutaba'a bai kawo cikin usulu ba sun masa annan ya ci gaba da bayanin hadisi sun mai kabir sannan shi kabbara shi ne lokacin da ya hawi lokacin da duka sun masa annan kabir shi kabbara hina ya yarfa'u ra'sahu lokacin da dagu kai ne sun mai summa yukabbiru nan shi kabbara shi na lokacin da jude ya sajida sun masa annan sa'annan yukabbiru shi kabbara to wannan shi an muka mukasu ta jima babi sun summa sa'annan yukabbiru shi kabbara shi na lokacin da ya rafa ya dagu ra'sahu kai ne sun masa annan sa'annan yaf'alu zalika shi aikata wannan fi salati ga sallah kullu hadukaninta hatta ya qadiha shi qala sallati wai kusuru shina yawaita suwa ko wai kabbira shina kabbara shine kuma lokacin da miƙe minin sai ni daga raka'a a biyu ba da julusi bayan zama watan ya kasance shina kabbara ga raka a biyu bayan zama ita a cikin kabbara ta 22 kenan babu wal ila akuffi ala rukabi bai mai bayani akan azata na akan guwaya fi ruku'i cikin ruku'i قال ابو حميد ابو حميد السائد yace fi ashabihi kina cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a cikin su dan sahabbai na sun yi su goma yace musu haƙiƙa nahi ku kamantawa da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya zaka yi mu kamanta da sallan manzon Allah tare mun ka baka rigai mu baka rigai mu musulunta ba sannan baka rigai mu zama tare da manzon sallallahu alaihi wasallam duk abinda an kai ka yan shi da mu ya zaka ce ka yi mu ya sallan manzon sallallahu alaihi wasallam sai sallah da kai sun kace sadaka ta kai haka manzon Allah ka sallah to shi na ce wa ƙala abu humaydin fi ashabihi abu humaydin ce cikin sahabbai ne cikin watan sahabbai na manzon Allah amkanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadayhi manzon Allah ya aza hannuwa ne min rukuta ga guwaya ne haddathna abul walid qala haddathna shuba an abu ya afu an abi ya afurin qala yace sami'tu naji mus'abam na sa'ad naji mus'abam na sa'ad ibn abi waqatin yaqulu shi ce ya sallatu na salla ila jambi abi gaihin mahihi na sa'adun abi waqatin kenan mai gaba faɗa bakatu baina baina kafayya sai ni gane hannuwa na hakan ga da ni game su haka sai ni buɗe tattalin na sai sa su tsakiya sai ni mace makwahin shi aza hannuwa ne ga katattarin ne ne sai ya game hannuwa hakan ga tadabiki kenan sai sa su tsakanin guya da guya da guya sai mace sai duka haka ya mace su to dai mace su haka na ya kasance wannan shi a tadabiki wannan shi aka yi farkon sallah ko ko farkon al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance da dabi'i kai saboda yahuda haka suka yan sun ka zo wajen sajada cikin sallar su sai su game hannuwansu sai su saka kanin goyya sai su mace hakan ga sai su duka sai shi kasance ba haka sun ka aza hannuwan ba kenan to manzo Allah ya ya ga Yahuda dai ba su dawowa su bi shi saboda yana biyar a ainihin ibadojin su da ayyukan su sai manzo Allah ce halikul yahuda masadatu sai kuma shi hannuwa ne akan goyya ne amma da Abdullahi ibn Mas'udin da ashabuhu su bar ta dabiki ba sun ka bar duniya suna game hannuwansu suna tsayasawa tsakanin ka da ne suna sallah a sun kace kuma sun ga umarnin haɗabi radiyallahu anhu ya sallah haka nan ya sallah shi ma ta tabiki حدثنا abu lemani قال حدثنا شوبة to eh, sun masa annan a dabbakatu bayana dabbakatu na haɗa bayan tsakanin kafayya hunana summa sa'annan wada'atuhuma na aza su na aza su tsakanin fahizayya ka tattarin ne na fana hani abi sai mahaihi na sa'adunu abi wa qatan ya hanane ce in barin hakanan wa qala ce kunna mun kasance na aluhu muna aikata shi awwal al kenan farkon al'amari kwanu hina an kane mu an hoda gare shi wa umirna an ka hore mu an na da mu aza aidiyana hannuwanmu alar rukabi akan gwayenmu babun idza lam yutimma ruku'a bai mai bayani akan idan bai cika ruku'i ba wanda bai cika ruku'i mai hukunci sallatai fa salatuhu fasidatun حدثنا حفص Umar عمر قال حدثنا shuba an سليمان هو ابن qala sami'tu najida ibn wahabin qala yace ra'a huzaifatu rajulan huzaifatu yamani ya ga rajulan wani mutum la yutimmu ruku'a ba ya cika ruku'i wa sujudi ba ya cika sajada qala ce ma sallaita baka yi sallah ba walau mutta da ka mutu mutu za ka mutu ala gairil fitrati ba akan ba akan addini ba Allah allati fadara Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama wadda Allah ya halicci Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan ta da ka mutu da ba ka mutu akan addini musulunci ba wai ba ka mutu akan ainihin sunna ta musulunci ba fitratul lahi allati fatara an-nas alaiha watan shine ibada da baka mutu akan ibada da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kai kuma wadda Allah halice shi akan ta kenan bai da masalla gaba ɗaya ko babu istiwa zahari fi ruku'i bai mai bayani akan daidaita bai ne cikin cikin a cikin ruku'i wa qala abu humaydin as-sa'idi abu humaydin yace fi ashabihi cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace raka annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ruku'i summa hasara zaharahu sannan manzon Allah ya tankwarar da bayanai domin shi dadin miƙe shi sosai sosai babu haddi itimamin ruku'i bai mai bayani akan haddi na cika ruku'i wal itidali da daidaita fi gare shi wal inani nati haka nan kuma ta da natsuwa cikin sallah ko kuma ta mudumani nati da natsuwa cikin sallah wannan ita alwaya ta a wannan alkashmai hani sauran masu ruwa sun karwato al na inanina حدثنا بدل بن محبر حدثنا حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا شوبة قال أخبرني الحكم هو ابن أتيبة أن ابن أبي ليلى أن البراء قال kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wa sallama ruku'in manzon Allah ya kasance wasu juduhu da sajida tai wa bai tsakani a sai tayin sajidai ne guda biyu wa idza rafa min ruku'i haka nan ya dago daga ruku'i ma halal qiyama amma banda tsayuwa ga karatu tsayi ne ga karatu ka a tsawo sosai wal qu'uda banda zamanin tahiya shi ka a tsawo sosai to amma duk in ba waɗanga ba qariban min as-sawa'i qariban min as kusan daidai suke manzon Allah in yayi ruku'i tasbihin dai manzo Allah in yayi ruku'i zai tasbihi to dai dai tsaya ta cikin tasbihi in ya dauka ne daga ruku'i haka zai tsayawa sai ya tsaya daidai miqdarin dukawa ta cikin ruku'i sannan shi sajida in yayi sajida ya dago daga sajida ya zamna to zaman nan zai sai sai ya daidai da miqdarin zaman da cikin sajida haka nan kuma duk da ga sallah ta gaba ɗai ban da tsayi ne ga karatun fatiha da sura banda zama ne ga tahiya su dai abba daidai ba amma in ba su ba duk waɗance ne ga ƙariban mina tawa'i kusan daidai suke kaga yanzu in kai ruku'i ka dago daga ruku'i ka dade tsaye ana yi mata bihi haka ke da kamance da abin da haka yi babu na biyu sallallahu alaihi wasallam allazi la yutimmu ruku'ahu bil i'adati babu akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan da bai cika ruku'i ne manzon Allah kore shi bil da mai da sallate haddathna musaddad huwa ibn sarhad قال أخبرني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عمر بن الخطاب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه دغ مهيني عن أبيه دغ مهيني كيسانو عن أبي هريرة دغ أبي هريرة أن النبي حقيقة مزون الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يا شيخ مسلاتي فدخل رجل وني متون يا شيخ فصلى يا صلى ثم أن جاء يزو فسلم على النبي يوم مزون الله صلى الله عليه وسلم سلم faradda Nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai samai da sallama fa kala ce iji fa salli ka koma kai sallah fa innaka lan tusalli ba kai sallah ba fa salla koma ya sallah ta biyu summa sa'annan ja'a yazo fa sallama Allah nabiyyi ya sake sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala manzo Allah ce mishi iji fa salli ka koma kai sallah fa innaka lam tusalli wannan sallah da kai ba ta yi ba salatan manzo Allah haka da shi har sau uku fa qala bayan yayi sallah ta uku sai ya dawo fa qala ce wallazi ba a saka bil haqqi ina rantsuwa da wanda aiko ka da gaskiya ma a hasunu gairahu bai ina kyautar da wani aiki wanda ake da wannan fa allimni ya rasulullahi ka karantar da ni ha koya da ake yin sallah qala sai manzo Allah ce mishi idza qumta ila salati in ka in ka tsaye zuwa ga sallarka fa kabbir kai kabbara sun makara asanna karanci ma ta yassar ma aka min alƙur'ani. ka karanci duk abin da tsawa gare ka na alƙur'ani bayan fatiha sun marka a sannan kai ruku'i sun ma hatta ta dama inna hakka natsu raki'an cikin ruku'in ka sun ma sa'annan irfa ka daukako hatta ta atadilla hakka daidaita qa'iman kana mai tsayuwa sun ma jusun nan kai sajida hatta ta dama inna sajidan hakka natsu cikin sajidar ka sun marfa sannan ka dauko kanka hatta ta dama inna jalisan hakka natsu zamne sun maji sannan ka sajida hatta ta dama inna sajidan haka na cikin sajidar ka sun maɓa zalika fi salatika ha sun masa annan ibal zalika ka aikata wannan fi salatika ga sallaka kulliha dukkaninta babu da aifin ruku'i alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam riwayatul aqrani riwayatul aqrani was sabiq wal lahiqi riwayatul aqrani watan riwaya ta wanda ya kasance yan tsara ne wasabiqi da wanda ya gabatu ga mutuwa wallahi da wanda ya mutu baya gare shi kuma duk sun yi riwaya ga malami guda tsakanin mutuwa wannan da mutuwa wannan shekara kusan 150 kuma duk ga malami guda sun kai karatu amma tsakanin mutuwa na farko da na biyu shekara 150 ai mara wala qarinu an qarinihi sawahu shi a ai mara wal qarinu an qarinihi sawahu fi shuyuhihi aw sinnihi wajtama allada hadithil wabra hamsatu aqrani kiramin barara wa sabiqun taba udu, mautaihi mali foki karnin yaridu almudabbaju wa in kilahuma rawa an ahara فمدبجون ككأبهن ما أمرا وبنت صديق وأبيهري وزهري ما وزهري ما أبي زبيري كذاك مالك ما الأوزائي وأحمد بمن المديني رأي رواية الأقراني رواية أنصار والسابق واللاهق تشي أي مار والقرينو hadisi wanda tsara ya ruwaito an karini daga tsara nai sawa ku ce shi fi shuhi ga ma ne au sunnihi ko ga shekaru nai idan ya kasance kai riwaya ga wanda ya kasance zamanin ku guda to wani shi na cewa kalbi a cikin inadin nan ko tukarari a ciki babu kalbi babu shi shina ce waje ta ma'ad irin wannan ya haɗu lada hadisi da wabra ga hadisi na tsoro hamsatu a ƙaranin mun samu yan tsara yan lokaci yan wari su biyar kiramin masu girma barara masu da'a wannan hadisi wanda Ahmadu bin Hanbali radiyallahu anhu ya ruwaito daga wannan Zuhairun Harbin shi kuma can Zuhairun Harbin ya ruwaito wannan hadisi an yahyamni mu'inin yahyamni mu'inin an Ali ibn Madini Ali ibn Madini ya riwaya hadisi daga Ubayd ibn ubaidun mu'azin an abihi daga mahaihi ne shi kuma mahaihi ne kenan yayyo riwaya an abi bakar ibn an abi bakar ibn abi hafsin daga abi bakar ibn abi hafsin shi kuma abi bakar ibn abi hafsin yayyo riwaya an abi salma an abi salma daga abi salma shi kuma abi salma ana aisha radiyallahu anha tace kunna azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya huzna min shu'uri in ya kunna azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kunna mun kasance zuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ya huzna wai suna riko su matan manzo Allah min shi'urihinna ga gashin kansu hatta ya kuna kalwa burati har ce kasance tamka tsoro guda sun ce mun kasance mu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ga mu gashi mu gaba ɗaya mu mai kitso mu mai tsoro guda mu jefa shi baya to wannan hadisi in mun kadiba mun samu sabatu a karani mun samu hamsatu a karani kiramin barara cikin inna guda kaga aliyu ibn madini shine farko shine Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu shine cikin arba'a da ba'i tabi'ina yayo riwaya daga wanda ya kasance karini ne na aboki ne na kuma duk lokacin karatun su guda kuma kusan shekarun su guda yayi riwaya ga malam ga ainihin wani tsara ne wanda ake ce masa Hairun Harbin muna da nawa muna da biyu kenan ko shi kuma Zuhairun Harbin yayo riwaya daga Hayyan Mu'inin muna da nawa kenan muna da uku shi kuma yayi riwaya daga Aliyu ibn Madini malamin Buhari muna da nawa muna da hudu shi kuma ibn madina ya riwaya ga daga wannan ubaydun mu'adin muna da dake nan ko to shi ubaydun mu'adin ya yi riwaya an abihi shi kuma haihi riwaya ya yi riwaya daga abi bakarin daga abi bakarin habsin abi bakarin habsin shi kuma ya riwaya daga abi salma abi salma ala aisha radiyallahu anha an gane ko to shi na ce nan nan ga imun mun kadiba mun samu al aqrani ko yau hagga ainihin mutum bi duk yan tsara na cikin inadi guda to shi na ce a hamsatu a ƙaranin mun samu yan tsara guda biyar kiramin masu girma barara dukkanin su masu da'a wai isnadin gashi da cikakken ƙarfi kware kware da gaske a ce isnadi a samu irin su Ahmadu na Hanbal har bai ciki ne isnadi ya ƙarfi sosai to wannan kenan to sai akwai wanda aka ce masabiqun walahiqun shi ko wannan ba shina da shina da baunan baina huwa baina haza ba ba'idun tsakanin da wannan akwai bambanci kware kware da gaske babu ko kusanta amma kuma sun yi ruwaya ga malami guda shi kuma nan suna ce mishi as-sabiq wallahi ku shi na ce wa wanda aka ce masabiqun wanda ya gabata wallahi da wanda rike shi ta ba udu hima shi ko nisanta mutuwar su yarid wanda kasance ya ci zugo le foke karne yadda shekara ɗari wannan kamar hadisi wanda wannan ya ruwaito hmm, abul abbas as raju. kamar buhari da radiyallahu anhu malamin abul abbas na asar raju amma kuma abul abbas asar raju din nan dai kasance malamin buhari malami ne na na karamin yaro ya zo ga buhari ya sa karatu yana karatu ga buhari shi kuma buhari ya karanci hadisi gare shi ya karanci wasu hadisi sai ga abul abbas asar raju a shekke nan kaga abul abbas asar raju ya zama malamin buhari dan yau buhari na cewa an abul abbas asar raju ko sai ce na abul abbas asar raju ko an kiyaye da wannan bai zama malami ne ba ya zama malami ne ko to sai mun ka samu hadisi masalan wanda buhari ka cewa hadisna abul abbas as-sarraju to sai kasance shi buhari lokacin da abul abbas as-sarraju na katu gare shi buhari ya tsufa sai buhari ya rasu ya bar abul abbas as-sarraju shi ko shina karamin yaro shina cikin ƙananan shekaru ne yan rayu yan rayu yan rayu yan rayu shi ko bayan ya tsufa kware kware da gaske bayan buhari ya daɗe da rasuwa da buhari ya ba shi wajen shekara 60 ko 70 da rasuwa kahin shi rasu to shi kuma kahin rasuwa ta sai akwai wani yaro shi kuma wanda zo karatu gare shi ana ce mishi abul husaini al-haffafu shi ko yazo so ya zo sa karatu ga abul abbas asar raju dai karatu gare shi kaga yan ba sai a ce buhari an abul abbas ko nan sai a ce abul husaini al-haffafu an abul abbas asar raju ko ba su tara malami ba to Allah ne shi kuma abul husaini al-haffafu yan rayu yan rayu yan rayu shekaru masu yawa bayan mutuwan abul bayan mutuwan watan abul abbas asarraju sannan abul husaini aka fafa shi kuma rayu rayuwa mai tsawo kware kware da gaske bayan yan rayuwa rayuwa mai shi ku sannan ya rasu to yau sai ka kutanta mutuwar buhari da mutuwar abul husaini al-hafafu maluma sun ka tare tsakanin mutuwar buhari da abul husaini waɗanda kasance suna da malami guda da kace ma abul abbas asarraju da an ka tara sai an ka samu jin shekara 150 tsakanin mutuwar wannan da wannan ke suka ce ma asabiq wallahi ku kaga yan kaddiba wa asabiqun buhari kenan wa allah yakun abul husaini ahaffafu to shi na ce al-akabiru a ta ce al-mudabbaju kusan haɗe suke ko mu kwana nan alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wa sabiqun wa lahiqun wa sabiqu wa sabiqun wa lahiqun sabiqun wa lahiqun tabaudu nisan ta motai hima mutuwar su wanda kasance ya ridu ya turgo li foki karni hada shekara 100 eh kina ta yi yana da aure kuma yana yin zina tuba ne ana amsa sai ko kuma shina tambaya akan hukuncin mutum wanda ya kasance yana da aure ko yana zina yana da aure shi na zina shi ana karɓar tuba ne ko ba a karɓar tuba ne to in yi tuba Allah na karɓar tuba ne hmm. a manzon Allah na cewa sallallahu alaihi wasallama ma asarra manista gafara walau da fil yawmi na marra ma asarra manista gafara duk wanda ya ce Allah ka gafarta mini to bai doge a kan laihi ba walau ada fil yawmi sab'ina marra ko da ko cikin yini ya sake laihin nan ya sake laihin na hasu 70 amma hada sharadin tuba tuba tana da sharɗi sharɗan tuba guda hudu na watan annadamu alama fata wani ya Allah ya ula ila zambi ko eh wasu shuru'u tawbati an ya turkar ma asai sa'ati ha in kana mata labisan biha ko shi bar aikata aikin sabo lokacin da yake cikin aikata shi shi bar shi gaba dai sannan da ne bai koma ga aikata aikin laihin nan in kai kasance da ne koma bai tuba ba duk wanda aikata ya ce a lahar alazim amma shi ne kuma gobe in ya samu dama zai sake aikatawa to wannan bai tuba kuma Allah ba zai karbi wannan tuba nashi ba amma dai in ya tuba gaba ɗaya bai da niyyar koma yayi da nasani ne akan abin da aikata bai da niyyar koma aikatawa sannan kuma kullun shi na gyara abin da ya bata to wannan Allah na karɓi tuba ne don hakan ga wanda ka zina in ya tuba ma Allah ga zina ko shi na da aure Allah ya ga Allah zai gafarta mishi ko ba mai aure na Allah zai gafarta mishi da zina ta mai aure da ta mara aure duk guda ta bi sabon Allah ne wanda yake Allah malam yana da a kan waɗannan littafai suna waɗanda kaba'iri to gaskiya tsoba akan suna wanda ya shi hadu kanzul a kanzul to gaskiya shi wannan a wani shi ma bai sunan shi ba amma dai wanda ya shi mutumin hindu ne hindi na ya rubuta kanzul Umali. amma shi kanzul umma littafi na mai kyau kwarai kwarai da gaske ya tara hadisai kusan wajen hadisi ina ganin zai kai kusan dubu saba'in hmm? a ah, habu to ban san kan kanzul umma ba amma ya san kanzul umma kitabul barakati kitabul barakati ban san shi ba badarul zaujaini badarul na wannan na na abokar kashinawi na a ah, wannan muntaka a ah, a a abokar kashinawi abubakar al-kashnawi shi badru a ah, shi adda badru ne malam abubakar kashnawi wanda yi a tallo madariki sharhi na abin nan sharhi na aqrabul misalik sharhi na asallu madariki ko hmm, to mai dai badar zoje shi shine abubakar al-kashnawi ya ulumuddin ya ulumuddin na gazali ne shehu gazali shi ya ulumuddin kuma littafin mai kyau na sha da girma kware ko sha da kima ce na ji wani malami na cewa duk wanda ya hama cikin sallah so uku babu sallah ya ya ji wani malami na cewa duk wanda ya hama so uku cikin sallah babu sallah shi ba gaskiya ne Allah dai manzo Allah ya ce duk wanda hamma ta taho mu shi kokarin haɗe ta sosai kashi bai ta hito ko cikin sallah ko ba cikin sallah ba kwalle ka zama masa da'ata shi haɗe hamman na masa da'a gurgurin iko ne shi kokari shi haɗe ta kashi bari ta hito ce ana kamar nan ina tambayar fassara wannan hadisi wa an ali radiyallahu anhu qala jahada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatima fi halilin wa qurbatin wa wisalatin ashwa shi na tambaya akan hadisi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da yace manzon Allah ya wa Fatima ya ce kayan daki da daga sunan zuwa fi hamilin ya yi mata bargo akwai bargon da ya yi mata wa kirbatin da salka ta zuba ruwa wa satin sannan akwai hilo a wa wisatin da katifa hayuwa wadda an ka cika al-ishar watan abin ga irin haki wangana hakin kwabi ishar hakin kwabi shi na an ka tara an ka cika katifar da an ka cika katifar sai an ka aza bargo kuma an ka aza bargo kawai bisa da katifa da bargo da katifa da bargo sannan kuma da sarka ta ɗiba ruwa ko ta zuba ruwa makwahin kunyar ruwa su a kayan ɗakin a faɗi da jalla anha an wanda ya ce muna bayani akan sa Qur'ani a cikin hansin gaba ɗayansa suna tambaya akan sa qur'ani cikin hansin cikin hansi gaba ɗayansa babu komai ya halatta ya halatta a sa qur'ani gaba ɗaya cikin hansi bai da komai sa cikin waya amma dai in ya kasance za ka kunnawa ka kunna ga wuri mai tsarki ka kunna cikin yauci amma babu komai ko akwai qur'ani ciki ana shiga da hansa yauci hansa da da alqur'ani ana shiga da ita yauci babu komai dan ko an bude ba a ganin da alqur'ani yake wannan suna kira ne a habsu sauti tsare sauki na sauki na kawai an ka don haka ke nan kaga iska ne iska ne aka aka yi hako hakon iska na aka yi iska ne aka haka don haka ga shi kaga iskan nan sai an so shi to sunan shi kai tuwa an kiyaye da wannan don haka ana shiga da hansar da da adda alqur'ani cikin yauci babu komi wani ka san Allah na shiga yauci eh Eh, ko rubutuna ko rubutuna ɗan abin a buɗe tana ba a gani ne in yanzu ka buɗe fahimta ɗin ba a gani wannan rubutun shi kuma wannan shi kuma wannan in ka ne zanen na an ka hoton zanen na an ka yi zanen na an ka zanen na na qur'ani an ka hoto hoto na an ka kuma wannan hoton ko abin ka buɗe na in ba ainihin ka buɗe inda ka karantawa ba inda hakke zai yada wannan abin ba za ka gan shi ba an kiyaye da wannan don haka ashe kenan kaga kowanne ana shiga da cikin yauce tun da sai in ka bude sannan ka ganin rubutun in baka bude ba ka gani ne kuma ko abin abu a wa hanta din na rara rana ba za a ga wannan rubutun ba a tambayar ka daban take da tasu ya ce wani na sa ainihin alkur'ani matsayin ringin a ringiton kenan ko kamar in an ka kira ka shi zai cewa an kira ka to wannan wannan babu ladabi ciki kuma ya saba ma abin da an ka saukar da alkur'ani saboda shi an saukar ma manzo Allah alkur'ani watan domin shi wa'azi da shi shi irshadi da shi sannan ba a saukar da alkur'ani kuma domin ainihin shi ce ana kiran ka ba idza quri alkur'anu fasami'u lahu fa ansitu idan an idan aka karanta alkur'ani ku saurara kuma ku yi shi to ina ina magana saurare kuma sannan ayoyin alqur'ani wannan aya na bai wannan wannan aya na bai wannan ba a so a dakatar da alqur'ani don magana da wasu haka wannan badruddin zarka shi sa cikin alburhan fi ulumul qur'ani nashi ba a so mutum da karatu alqur'ani an kai mai sallama ya a amsa sallama saboda wannan aya na jiran wannan aya wannan aya na jiran wannan aya in ka tsaya ka dakatar da wacce aya ka rawata da uwarta to balle ana cikin karatu alqur'ani sai a yanke tsakiya aya gaba ɗaya a saurari kira wannan kuskure na idan kamar wada ɗan mutum yana iya shiga da hakan kola tana da rubutu da ƙwa'adi tun da kunne mm. idan kola ya ne in an naɗe takardar ta ba sai mm. an samar da mata wa ana da a shiga da yana yana tambaya a kan cewa irin laya wadda an naɗe ba sai an safa ta ba inda dai an naɗe ana shiga da ita wuce to maluma sun ce sai in an safa ta an ɗauki in an ka fata aka dunke ana shiga da ita wuce amma in ba dunke da fata ba a shiga da ita wuce dan kaga yanzu in ba a dunke ba tana eh, tana ya faduwa kasa in ta fada kasa in cikin tsari ne tsananin da kai gare ta kaga jikewa za ta yi amma in ga fata ba ta komai eh to babu komai dai tunda dai layata an tsaya ka dai kawai an yi lamination ina tambaya akwai wanda ka lamination na ayoyin alkur'ani in matsayin laya na amma kawai an yi lamination an sa leda ciki da bai kuma da ruwa ba su kai gare ta wannan babu komi kuma tana na matsayin layata amma ba za a shiga da ita wuce bai ta ina son karin bayani akan direba wanda yake yana jan mota sai ɗaya cimma sai ɗaya yaro ɗaya fito ya yi ɗanin mota yana yin ɗanin motar sai ya faɗo da bisa motar sai ya mutu shi yaron to zai biya biya kuma shi azumin nan 16 ko kuma babu ko guda gare shi shina tambaya akan direba wanda yake shina jaye da mota yaro ya ɗanin mota bayan yaro ya ɗanin mota yaro na ya faɗo ya mutu shin zai biya diyar wannan yaro kuma zai azumi sittin ko ba zai yi ba to ba zai biya diyar yaro kuma zai azumi sittin ba saboda yaro shi zai kama mota ba ainihin gaba ba hituwa gaba da gaba sun kai ita kuma ba taki ne ba shi ya kama kuma shi faɗi da kai ne a eh. ah, yana tambaya uwa wadda ke tana rike da ɗanta sai ya kuce mata faɗa cikin ruwan zafi ya zama sa da mutuwa ta yi akwai abin za ta yi ba za ta yi koyi ba ta azumi ba ta biyan diya bisa ga tambayar da ya yi wata sai aka ce mata in suna zuwa ruru sai aka ce mata na sai aka ce mata ba bolin ya sha sai ta bolin ta bai wa yaro shi kenan da yaro ya hau bacci ita ya uban ya ce sai ta biya a tambayar da shika yi nan ga yaro ya kasance a mace tana ban nono ga yaro kuma yaron ya kasance shi na damuwa da kuka yan aka zo wajen roro ba zai bata ta yi aiki ba sai wasu ka bata shawara ce ta bashi balloon pipe ta bashi balloon pipe ya sha ya yi barci cikin barci shi aka shi kenan sai Allah ka yi biraga cikin wannan barci shin za ta biya jiya ko ba za ta biya jiya ba za ta biya hmm, za ta biya jiya shi saboda ita ai sababin mutuwa ta kuma nan ga da wani abu da ta bashi to kaji ƙarin bayani maganin wannan manya ne ba ne araba ne. don hakan ga wannan ita ta jawo makanta wannan abin don haka akwai diya gare ta da amma diya kuskure za ta biya ba diyatul amdi ba za ta biya diya diya ta kuskure ba ta da ganganci ba hukumci na hukumci na wanda ya kasance tabbatacce wanda ya bada magani yayi kuskure in ba ainihin mai bada magani na wato akwai biyan diya amma shi likita in ya bada magani in ba in likita bada magani shi ma ya kuskure an ce wannan za a roke shi matsayin kuskure shi ma zai biya diya amma kuma akwai suka ce shi likita in yi bada magani da kuskure akan mutu bai biyan diya akwai wasu suka ce akan haka nan amma in ya ce ma wani dauko magani dauko magani ka ba wa ne yadda shi ta ɗauko da ba shi bai kuskure ɗauko da ba shi bai ba wannan in ya mutu za shi dukkan shi zai zai biya. Eh? Eh. tana azumi akwai azumi gare ta za ta za ta biya biya kuma ta yi azumi eh, eh. tambaya shi kai akan direba wanda a jaye da mota yana jaye da mota aka samu hadari duk wanda a cikin motar ne ya mutu shi direban da ya hita shin zai biya diya ko ba zai biya diya ba to nan za a diba a gani ita dai biya diya akwai ta gare shi amma da da sharadi sai an diba an gani ya yake tahiya wace irin tahiya ta ya kai nawa ke tahiya da motar nan dan akwai ka'ida ta jan mota cikin gari da cikin daji sannan kuma akwai ka'ida ta kiyayewa da ainihin birkin mota da lahiyar tayoyinta ba a jan mota wanda ya kasance tana tayoyi wanda ba masu lahiya ba ana kiyayewa da wannan shi aikin da BIO ka yi shi kiyaye da ainihin birkin mota da tayoyin mota da duk lahiyar mota gabanin ainihin azata akan titi to in ya kasance akwai illa guda wata jawo wannan hadarin to direba na da nauyi a kai ne duk wanda ya mutu cikin motar nan dai ba zai dadi a ce sannan kuma zai yi azumi kuma azumin nan kowane mutum zai mai nashi azumi wata addada bi ta'addudil qatala wata addada tiddiya wata addada wata addada wata addada tiddiya diya ta ta'addudi haka nan kuma wata addada kafara kafara ta ta'addudi bi ta'addudil qatala da yawan wanda ya kashe

riba riba zai kashe shi ko ko dai faduwa eh. eh to to wannan wannan wannan akwai diya wannan akwai diya in dai shi direban lalle hakika wajen riba zai saki yaro akwai diya saboda mi abinda aka ce wasa'iqu wal qa'idu wal rakibu daminuna lima wadatid dabatu wasa'iqu wanda ke korar dabba shina tana gaba shina biya ya koro ta duk da wani dabba ta yi shi zai biya rakibu da wanda a samanta wal qa'idu da wanda a gaba shina ja tana biye da shi kaga nan in ka diba shi qa'id ne rakib ne ko samanta yake don haka shi kenan kaga shi wanda a cikin mota sa'iq ne kuma rakib ne rakib ne kuma sa'iq ne kaga da yayo bas akwai ka'ida ta ribas ka'ida da aka samu na tabar shine kasance shina da miron da ka gwada mai baya mi abaya duk abin da abaya shina gani ne to in ya kasance har ya take wani abu da kuskure wannan kuskure za a ɗauka ta yi amma in babu mi in babu miro shi ko da ganganci na a kiyaye da wannan don hakan ga sha'un hannu wannan miro shi ko mai gudun baya in ya kasance ba miro bai nuna ba in ya take wani abu daga baya wannan ya da ganganci saboda bai gani baya ba ta gani kuma a ce a da ba akwai waɗanda suna da ba mu sun mu dai bashi bisa ga hakanan nan

gane suna baki ba su da wani abinci sai wannan to su bakin nawa na eh? bakin nawa na na mai gidan na koko nawa a'a su kansu mai gidan da kowa duk baki ne kai abin da ya tambaya ce. ban gane ma'anar tambaya ba Eh? an yi mutuwa kai ka fahimci abin da mai tambaya ka tambaya na fahimci abin da ya cewa an yi rasuwa gidan ya ji wani malami yana bayanin cewa amma wani malamin da ya ce za a rufe abinci ina jin akwai wata maslaha ta shari'a wanda za su yi to kai ka dauko maganar baki kuma ka sace eh, a yanzu abin da annan sura tambaya dai ya eh, tambaya za ta yi daɗi kuma ta hito da kyau da kyau a mutum na ya mutu ya bar abinci shina da iyali ne wa'anda dama shina ɗiban wannan abinci shina ba su suna ci suna ce tare da shi sai Allah ya mai rasuwa to ko buhuno na za a rufe shi kuma komi karancin abincin da za a rufe shi ko kowa bai da abin da zai ci za a rufe wannan abinci wannan shi kenan za a rufe wannan abinci saboda abin da malumma suka ce duk da ciki duk da ciki wanda ya kasance mai gida kamata shi ɗauki nauyin cikin nan to in ya kasance mai gida ya rasu duk da ciki ba a bada nafaka ta yi balle wanda balle wanda aka hili an kiyaye da wannan don haka gaba ɗaya na bakata riga ta tsaya ba sauran a ci wannan abinci za a rufe wannan abinci ba za a bude shi ba in dai an kawo ta sadaka ta abinci wannan ta kowa da kowa ce yan abin wani shi aiko da wani buhuna ce ga buhunan ya aiko mai iyalin mace to wannan shi za a ci amma dai shi ne mai gidan ba za a ci shi ba saboda abin da abin da Allah ya ce da zikar milu hadil unsayni wannan ya koma cikin tarika ta gado kaga da yaro jariri da kashan nono da wanda abbaligi duk haƙƙin su guda ga wannan abincin dan ya riga zama gado to an ka ce a fashe wannan abinci a cika ga mai nono bai ko cin wannan abincin an gano wannan ko don hakan ga ashe kenan kaga idan mutum ya rasu duk gaba daya abin da ya mallaka shi na karkashin gado don haka ba wanda ke saka amfani da shi in ba cikin gado ba har in zaka aro sai ka ce to kana son ala ma ka zaka yi alba gado yan ka gado sai ka mai da abin da ka ala wanda ya ci bayanin tambaya ba wani ji bayani nan to sai tambayi ɗan uwa su yi mishi an ce lokaci yayi alhamdulillah wasu salatu salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam